ilaihi zuwa ga Allah wane ne mai eh saboda haka mabiya fa kai bi gairi to ya za ka fa wani waninka wani Allah tsakaninka da Allah wa juna rahmata kuma suna kaunar rahama Allah wa yakhafuna azaba kuma suna tsoron azaba Allah mala'iku da annabi Isa da Uzairu suna kaunar rahama Allah suna tsoron azaba Allah to ta yaya za a ce a mai da su alloli don su don a samu tsira kagarim kamar yadda wasu suka nema fa mata da unan aliha to ta yaya kuke kiran su alloli alhali suna neman wannan inna azaba rabbika lalle azaba ubangijinka kana mahzura ta za abin tsoro tana da ban tsoro kowa na tsoron azaba Allah eh min من wa وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل wayan min qaryatin ai babu wata alƙarya babu wani gari ana nuhin mutanen garin illa na hanu kuwa. Allah yake sai mu mun halakar da ita kabla yawmil qiyamati gabanin ranar kiyama abu kaho duk wanda a cikin kowane gari kowa shi mutu aw mu'azzibuha ko ko mu mata azaba azaban shadida azaba mai tsanani bil qatl wa da kisa da waninsa eh eh كان eh, ذلك kana zalika to wannan kashe-kashen da wannan mace-macen kana zalika wannan duka ya kasance matsura abin rubuta abin kitabi cikin littafin lawul mako Allah ya riga ya rubuta sai an yi wa ma manana wa ma manana an nursila bil ayati illa an kazzaba bi hallahu wa na'am wa atina Allah ya ce ba abin da ya hane mu an nursila bil ayati mu aiko da ayoyi Allah ta kitara a ahalu makkata wadda mutanen makka suka nemi a saukar illa an kazzaba bihal awwaluna sai don ɗaya na farko sun karyata da ayoyin da suka nema an ka ba su lamma arsalna ha yayin da mun ka aiko da wayannan ayoyi fa halakanahu sai mun ka halakar da su walau arsalna hada mun aika da ayoyi ila haula zuwa ga wayannan kahiran makka la kazzabu su ma da sun ƙaryata da hada ayoyin wasu haƙuri ihlaka su ma su cancanci halakarwa makar hakamna bi imhalin ga su ko mun riga mun yanke hukunci da cewa za mu saurara musu da itimami amri muhammadin don cikawa al'amarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta samu samudan nakata, mun ba samudawa kuma ta annabi salihu ayata musira aya wadda take na. ai ta wadiha fa zalamu biha sai suka yi zalunci da ita sun ka kahirta fa ku an ka halakar da su wa ma nursilu bil ayati ba mu sakowa ayoyi na mu'jizoji ga annabawa don komi illa ta khawifan sai don tsoratarwa wato ga su bayin Allah don su yi imani na'am وإذ قلنا وإذ إن ربك أعاد للناس وما جعلناه يا الذي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة wazkur ambaci in laka yayin da muka ce maka inna rabbaka hada bin nas ubangijinka ya kewaye sani da mutane ai a hada ilman wa qudratan ya kewaye su da ilimi da iko fahum fi qabzati suna cikin damƙasa kamar da hannun Allah suke faballihum don haka ka isa musu da sako wala takam ahadan karka ji tsoron ɗaya daga cikin su fa huwa yasimuka minhum shi Allah shi zai tsare ka daga mutane wa ma ji annan ru'ya ba mu sanya allah fi araina ka wadda muka nuna maka ba ita iyanan ganin ido lalatul isra'i daren isra'i illa da linnasi sai fitina ga mutane dan lokacin da annabi ya zo ya zo nan isra'i da miraji ya dawo to ran nan masu raunin imani wasu habbarin musulunci sun kai sun kace to yanzu kan abin ya wuce hankali wa annabi ya ce ya tashi cikin dare daga daga madina zuwa Falasɗin, zuwa baitul maqdis kawai ta kwana arba'in ce to ga ta kwana goma ko kwana takwas daga makka zuwa madina wato kusan ta kwana hamsin annabi ya je cikin dare ya dawo har ya tawo ya yi bacci da dare bai kare ba ko ba na ɗaya ba sannan ya taka daga nan ya tai har ya wuce sama ta bakwai ya je wurin da ake ce ma mustawa shine ma wani eh, kamar abu da ya kira annabi ya ce ka hau sama ya ce eh ya ce to ɗauki ka guda ya ɗauke ya ce to cire guda ya ce ina cire zan faɗi ya ƙarƙace da dariya ya ce haba wanda ya kasa ɗaga ƙasa shi ka ce ya je sama ina kan bi <laughs> in ji abuja don ya ƙara rikita mutane to wannan shine ba mawalki ne irin na na bacci ba wato gani ne na ido don da ido ya tafi ya tafi ya ƙazatar lama naman a walke ta ba cikin bacci ba to inda Allah madaukin sarki ya tabbatar da wannan gaskiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wurare uku wuri na farko sun ka suna so ya nu ya faɗa musu yadda masallacin ƙudu ke annabi bai taɓa zuwa ba a masallacin ƙudu sai wannan karo. lokacin da zai ba su labari wasu wurare da ya gani duk ya manta sai Allah ya kware daji da tudu da nisa da komi ya kawo masallacin gaba ga annabi ya aji in annabi na ba su labari koha koha koha kaza tana da wundo iri kaza windo na yana da zane iri kaza daga gehe kaza akwai kaza daga gehe kaza akwai kaza har ya gama faɗa musu suka ce lalle sifa ta kan ta dace haka yake amma dai bai yiwuwa wannan ɗaya na biyu suka tambaye shi raƙumman su da waɗanda a cikin raƙuman lokacin da an ka tai baya nan ya faɗa musu ya faɗi duk waɗanda a cikin mutanen da a cikin tahiyar da raƙuman da suke a nan sai suka ce to ya faɗa musu randa ran da za su dawo ya ce za su dawo rana kaza rana na hitowa suna isowa kuma raƙumi iri kaza shi a gaba to ranar da kuma raƙuma ya ta yi da asuba an ce rana na hitowa sai ya zo aka zo bayan gari aka yi tsayi. ana ta bibi rana na hitowa da gabas raƙuma za su hito da arewa don haka lokacin da rana ta bullo wangana can na kallon rana wangana dibin hanya wangana cewa har rana ta haito wangana ta ga raƙuma sun iso kuma ya kadumu ha abin nan ya kadumu ha abin nan bakirun auraka wannan raƙumi mai jiki toka toka shi a gaba kamar yadda annabi ya ce amma duk da haka an kawace ba wanda ya musulunta sun kace eh, na za illa sihirin yusa sun kace sihiri ne eh to wannan shine wato abin da ya gudana a wannan lokaci sannan allah maɗaukin sarki ya ce wato wannan gani da annabi yayi bai zama ba illahi tana ce ga mutanen makka kan zabu bi don sun karyata da ita wartar da ba don hawa sun kai ridda lamma aka akbarahum bi a da annabi ya ba su labarin wannan gani wa shajaratul mal'unata haka nan wata itaciya ya na fil qur'ani cikin alqur'ani inna shajaratul zaqumi ta'amul asim ta gani fil huduni ka gani rani eh ko kuma inna jaratun ta kharuju fi aslil jahim ita ita ce wanda kai ta cikin asalin wuta suka ce a'a kai wannan labari wadda da ya wuce hankali itace shin menene wuta ka ce an ka ce itace kuma yaya itace wanda wuta ka ce kuma ta ciro cikin wuta ga wannan ya wuce hankali nan ma suka samu shi ma ya zama musu hitina domin sun mance da Allah sun mance da Allah yau ga wuta a dafa ruwan zahi da ita kuma a sanyaya ruwa da ita tun ba a je lahira ba wuta ga ta a sanyaya ɗaki da wuta a sanya ma ɗaki zahi da wuta ko ba haka ba da me ake gasa kankara cikin birit in babu wuta yana yi sannan da me ake kunna hita a dafa ruwan zahi to ka gani wannan fa Allah ya yi bature bature ya shirya wannan to in bature zai iya shirya wannan to shi ko Allah da dami zai iya menene shirya na nashi shirin ya wuce nan da saboda haka wayar zakumi shi ne iccen zakumi Allah allafi tambutu wadda take hita fi asalin jahimi ja'alnaha mun sanya ta hitina fitnatan lahum ta zama hitina gare su iz qalu domin sun ce annaru tahriqu shajara wa kai mutum bituhu wutar da ka kone ce ya kuma za ta tsiratar da shi Allah ya ce wani khawifin muna tsoratar da su biha da ita ba ma ya sai dai wannan tsoratarwa ba ta kara musu komi illa ɗuguyanan kabira sai ƙetare haddi wanda yake mai girma to ina ganin ya kamata mu tsaya nan eh minti goma suna iya cika da waɗansu bayanai eh akwai sanarwa ta Allah kan muna rai ga mutanen garin fatasko su ne kira na yake gare su kasatan sannan da mutanen jihar yobe gaba daya wato ita siyasa ana yin ta ne don amfanin mutane kuma lokacin da ake kafa fatin siyasa ana kafawa ne don nishaɗi ba don ƙiyayya da gaba ba ku yi ƙoƙari ku yi abu wanda zai amfane ku kun ga shekaran jiya da an ka ba da labarin cewa pdp ta ci wasu samari sun tai sun yi guje-guje ina nan wurin ina karatu aka aiko aka ce ana kiran wani ɗansa ya ya faɗi da mashin har ido ne sun hita wannan murna ce wajen murna ce aka yi wannan an gane ko to sai kuma da safe sai abu ya juya sai aka ce ba su suka ci ba abb ta ci shi ma sakamakon wannan akwai wasu waɗanda suka shiga sun ka hau mashin suna gudu kuma mota na gudu duk da motar da mashin ɗin duk murna suke yi mai mota ya je buge waɗannan su ma sun mutu jiya an yi musu jana'iza ina jin yau ne an ka jana'iza su ko kuma jiya yau da safe ko to sai gashi kuma wajen murna an yi murna da ta sa duk wanda a fataskun kuka duk wanda a fataskun da ɗan avp da ɗan pdp da ɗan ad ma yan akwai shi dai musulmi ne duk wanda a fataskun yau ransa ya ɓaci domin abin da ya faru kusan in ce tun da garin da yake kila sai dai ko zamanin turawa amma ba a taba dameji irin wannan wanda an kai bai ya wanda yake ya shahi kowa ya shahi kowa in bai shahi in babu ɗanka ciki akwai ɗan ɗan uwanka ko ɗan abokinka ko ɗan iyakka ko ɗan ƙanwaka ko dai duk da da aka yi dai babu gidan da ba a shafa ba to kun ga shekaran jiya na radda aka yi wancan na pdp nake magana cewa su musulmi ba haka suke murna ba babu murna a duniyan nan wadda ta kai musulmi su ci makka iyakan murna a ce musulmi sun ci makka murna irin ta babu murna wadda ta kai kamar yakin badar da aka ce musulmi sun ci nasara amma ko kujewa wajen murna ko kujewa ko kujewa babu wani musulmi wanda ya kuje saboda ya ji daɗi an ci makka ko ya ji daɗi an ci nasara a badar abin da nake cewa kamata ya lokacin da aka ce app ta ci nasara nan a samu samari akalla makaranta alkur'ani 300 ko 400 ko wace anguwa a buɗe a kwana karatun alkur'ani har gari ya waye in gari ya waye masu ba da shanu a yanka da raguna a gidan kowa a ci abinci a yi murna a gode ma Allah dan ba ƙarfi ba ne ikon Allah ne wani abu ne wanda ba a zato ya zo ya tabbata to amma irin waɗannan abubuwa kaga bai zama abun mamaki ya yi muku sanadiyar faɗa wanga wanda an ka zaɓa ba ɗan fito kun bane ba ba bole ba ne ba ba karkare ba ne ba ba gizme ba ne ba ba haushe ba ne kila ma ɗan dama dama a ce yana da ruwa biyu tsakanin filani da bari bari bai wuce haka amma dai ku dai ba ku da hazi a ciki to amma ga shi an zo an yi hasara rayuka masu yawa kuma wajen murna kun ga wani ya rasa ransa wani ya rasa ƙafafu ya zama na kasashe har abada wani ya rasa kama wani ya rasa hannu wata tsohuwa ta rasa ɗa wani tsoho ya rasa ɗa wata mata ta rasa miji ga sunan to kun ga ba haka ake murna ba an shiga hanyar saba ma Allah shi ya haifar da irin waɗannan abubuwa inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin faqu Allah ba ya son dukkan mai takama mai kirari mai alfahari in Allah ya baka ni'ima to kai tawali bani Isra'ila lokacin da Allah ya ce musu udkhulul baba sujada wa qulu hidatu yughfar lakum khatayakum wa sanadil muslimin to fa badala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum wa anzalna alaihim rijzan minas samai bima kanu yafsukuna kaga abin da ya faru kenan in Allah ya ba da ni'ima ko fifitacci mutanen fituskun za su amfana ko a fifitacci mutanen fituskun za su amfana in kuma avv ta ci ko vdv mutanen firiskun ba su amfana ba to siyasa ta yi banza ba ta yi amfani ba babu wanda zai kafa gwamnati shi kadai yanzu duk gama rigimar na ake yi ka ji an ɗebo kwamishinoni daga pdp an je an kawa an yi gwamnati don bai a ce duk yan pdp su ɗaya za su riƙe jiha su kori sauran mutane bai yiwa kuma abinda ba mu gane ba ga siyasa abinda yasa ake yin waɗannan abubuwa ana yi ne don mutane su zaɓi wanda suke so ai bukar ɗin ba wai mutanen APP kawai suka zaɓe shi ba tare da mutanen PDP an ka zaɓe shi domin ba ka iya tirsasa mutane su yi wanda ba sa so ya kan magana ke mutanen PDP sun taimaka an zaɓe bukar kuma ina mata ku lura bukar gwarzon namiji abinda kawai ya sa mutane ke ɗarɗar da shi don gudun haddasa fitina amma ban da shi bukar ya kai duk inda namiji ke kaiwa amma abin da mutane ke tsoro irin abin da ya gudana da ya sake gudana kuma Allah ya kiyaye mu kashe faru ina fata irin waɗannan abubuwa in sun same mu mu dawo ga Allah musulmi kullum yana tare da Allah in ya samu ni'ima shi gode in musiba ta same shi hakuri fa kana khairan lahu kowanne zai zama alheri gare shi amma abin da nake fata mu rufa ma kanmu asiri mu haɗa kan wuri guda yadda abin zai amfani mu fitinar ƙasan fika fika emirat so da yawa kukan cutar da kanku game da wannan a ɗauki kwamishina a kai daga nan wasu sai su ce ba so ne a cire shi a naɗa wani wasu sa su ce ba so ne an yi wani lokaci wanda an ka kori duk kwamishinonin ku ba ku da kowa sai aka naɗa na wasu wurare saboda duk wanda aka kai ba na ƙwarai ba ne alhali kuma duk wanda aka kai ba wa inda yake kishi illa gidansu don bai yiwa don an naɗa bakarkare kwamishina da gizmawa da bolawa da hausa da fulani da bare bari su je ofishi ne ya koro su ko yana yiwa ba wanda za a naɗa ya koro to abin da muke fata ku gane ku yi kokari ku yi abin da wasu jihohi ke yi kun ga yanzu yarabawa in sun tayi siyasa duk ƙasashen yarabawa ko wani gari daban suke duk yarbawa babu wani iri ko nan yanzu garin in akwai yarba yan yan ofa da yan ilori to ko masallaci za su yi masallaci yan ilori daban na ofa daban in kun je Kaduna za ku samu yan yan jabu daban yan ogun daban yan wane ne daban yan wane ne daban amma in an ka tashi gayya ta a samu to za su yi kokari su keɓe kada bahaushe ya shigo a su kadai dai to kuma yasa ba ku zama haka don kuna ma kata da saboda haka ina fata wa waɗannan mutane gaba ɗaya addu'a waɗanda Allah ya karɓi su Allah ya gafarta musu waɗanda a cikin rashin lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka rasa ƴan uwa Allah ya ba su haƙuri waɗanda suka rasa maza Allah ya ba su haƙuri waɗanda suka rasa ƴaƴa Allah ya ba su haƙuri waɗanda suka rasa iyaye Allah ya ba su haƙuri mu kuma gaba ɗaya Allah ya zama da mu lafiya mu salati ga annabi wa ala alihi وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته شيخ gabanmu كراتو karatu سورة الإسراء سورة isra kuma sura jarrabawa akan aƙida sahihiya ta addinin musulunci a yau da shi daga watan ramadan hijira 1419 wanda ya daidai da miladi a sha uku ko ga watan ɗaya dubu ɗaya da ɗari tara da tis'in da tara a wannan babban masallaci na yobe wato garin fataskum a ƙofar gidan mai martaba sarkin fika saboda haka yau kusan in ce shi ne darasinmu na tafsiri na ƙarshe a wannan shekara sai kuma allah ya kai mu ba'i gobe za mu yi jawabi da addu'o'i na ruhewa in allah ya kai mu na rai طيب، بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس على فجر من خلق دينا طيب. wadkur ambaci in lil mala'ikati yayin da muka ce da mala'iku izjudu li adama ku je ku yi sujada ga annabi adama sujuda ta tahiyatan shine sujada ta gaisuwa bil inhina da sun koyar da kai ba da sujada ta azagoshi kasa ba sujada ibada fasajadu sai mala'iku gaba ɗaya suka je suka yi sujada kamar yadda Allah ya ba su umarni illa iblis sai shaidan ƙala sai ya ce a asjudu yanzu ni zan yi in zan je in yi sujada liman khalaqata ga wanda ka halitta shi dinan da yunku wato da laka nusiba an yi mai nazba bi nazil hafid da cire harafin abin nan wato liman khalaqata min dinin sai aka ce dinan an ka cire min sai zama mansubun bi nazil hafid ai mai nazba da cirewa harafin nazba abin nan kabba ta nan shi shedan wato abin da ya ruɗe shi nan dibin asali sau da yawa abin da ke kai mutum ga halaka dubin cewa shi mai asali ne ya mance da umarnin allah sai ya dibi asali saboda ya ga lokacin da an ka halicci annabi adamu da laka shi kuma an yi mai bayanin cewa an halitta shi da wuta to shi ga wautarsa sai yana ganin kamar wuta ta hi daraja ta hi asali bisa ga laka don haka sai ya ce ya zan yi sujada ga wanda ka halitta da laka na'am قال عندك هذا الذي كرمت علي لئن خلتني إلى يوم القيامة لا تلقن وإلا قال sai shaidan ya ce ara ka wato ma'ana ka bani labari amma nan abin nuhin shaidan ka ganka wato rene ya rena annabi adamu ya yi girma ga shaidan har ya cika zuciya ta ya shahi Allah har ya kai waje ya dibi Allah ya ce ka ganka don yana daga cikin reni ka ce ma babban mutum ka ganka hazan ladhi karramta alayya wannan da ka girmama shi ka fifita shi a kaina wato shine annabi adam bil amri bis sujudi lahu da ka umurce ni in yi mai sujada wa ana khairun minhu alhali kuma na yi shi halakata ni don ka halitta min nari daga wuta shi ko ka shi daga yunku layin akharta ni wallahi in ka jinkirta mini baka kashe ni ba ila yawmil qiyamati har zuwa ranar kiyama la ta ni kanna zurriyata wallahi sai na tumbuke zuriya ta gaba dai bil igwa bil igra da shi tasuwar in batar da su halakar da su illa qalila sai yan kadan minhu daga cikin su man asamtahu daga cikin waɗanda ka tsaye Eh, kaga nan wato akwai abubuwa muhimmai na mutum ya lura girman kai kamar yadda wani mawaƙi na najeriya ka ci rawanin tsiya eh nan shi girman kai ya zama mai rawanin tsiya ya kai har ya gaya ma allah bakan magana saboda rena annabi adamu alaihi salam to girman kan da ya yi ga ƙinyin sujada ita ta ɗauke shi har ya kai magen renin da yawa annabi adamu har ya kai magen ya shahi allah gari shi saboda haka allah maɗaukin sarki ya gudanar da kalmominsa a kansa ya ce غلب حقهم تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مرفوضا قال تعالى له سي الله مدوكين سركي يتي مشي دان اذهب تهي wato kai munziran an saurara ma an jinkirta ma ila wakacin nafkatul ula zuwa lokacin hura kaho na farko sadda kowa zai mutu kai ma za ka mutu a wannan lokaci ba za a ba ka zuwa radda kace ba ranar kiyama faman tabi aka minhu duk wanda ya bi ka daga cikin ɗiya annabi adam waɗannan da kace za ka halaka fa inna jahannama lalle jahannama jaza'ukum ita sakamakon ku anta wahum da kai da su jaza'an mafura sakamako wanda a cikakke ai wafiran kamilan cikakke kammalalle kuna da cikakken sakamako a wurin Allah amma na jahannama wasabbi وسقى المال الصلاة منهم بصعودك وعجلت عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد wastabzis Allah ya ce ka ɗauki hankalin manista ɗata duk wanda ka samu iko minhum daga cikinsu da sautuka da muryarka da du'a'ika da kiran ka bilgina da waƙe-waƙe wal mazamir da garaya wato music wa kullu da'in da duk wani mai kira ila ila ma'asiyatin zuwa ga sabon Allah duk wato muryar shedanci duk wani wanda ka yin huda don a saurare shi a je a saba ma Allah nan inda murya ta to makirayi ne na shedan wajalib alaihim sannan kai kuwa wato kai kururuwa a kansu bi khailika wa rajalika da dawakinka da dakarunka wa marru irkab sune mahaya wal mushatu da masu tahiya da kafa fil ma'asi au zuwa wurin sabon Allah su 'yan kwallo su 'yan dambe su 'yan kokuwa su 'yan sinima su 'yan wane ne duk ga sunan duk dai wani wanda zai sa takalmi nai ko ya hau abin hawa ya tayi wurin sabon Allah to duk dakarun shedani hmm. wa sharikun sannan kayi tarayya da su fil amwali cikin dukiyoyi al muharramati waɗanda suke haramtattu kan riba kamar riba walgas da kwace wala auladi sannan ka tarayya da su ga ɗiya mina zina ɗiyan zina eh duk wanda ya yi zina to shi da shaidan suke yi saboda haka tare za su yi ɗa guda wa sannan ka yi musu wa alƙawali na banza wanda babu cikawa da Allah ba a sakace musu ba a tashin kiyama wala jaza ba wani sakamako in an mutu an mutu kon mutu bai tashi ka faɗa musu haka babu tashin kiyama babu lahira ba wuta ba aljanna kowa ya abin da ya ga dama in an mutu an mutu duk wannan yana daga cikin gargadin shedan Allah ya ce wa ma idu mushaytan babu abin da shedan kai musu alkawali irin wannan alkawali illa gurura sai dai na rudi rudin wato abin nan alkawalin ƙarya wanda ba cikawa na'am إن إبادي ليس لك عليهم سلطان وكبير ربك وحيدا inna ibadi lalle bayina almu'minina waɗanda suke masu imani laysa laka alaihim subhanu baka da hujja baka da ƙarfi akan su so yin ka dan nawa ne waka ba ba bi duka wakila ubangijinka ya isa ya zan wakili matsari ga bayansa ai hafi lahum minka yana mai tsare su gare ka baka da ikon kusanta su ربكم ربكم ubangijinku allazi yajzi ku fulka shine wanda yake kora jirgi zuwa gare ku manyan jirage na ruwa Allah shi ke tahiyar da su bisa ga huskar ruwa ba tare da tayoyi ko kuma wani abu mai jansu ba fil a cikin teku da tabtabu min fadli don ku je ku nema daga falalan ubangiji madaukakin sarki bit tijarati bayan kasuwanci innahu shi ubangiji kana bikum rahima ya zama mai tsananin tausayi mai jin kai gare ku fi tasiri halakun da ya hore muku waɗannan jirage wato babu abubuwan mamaki irin jirgin ruwa a lodo mai siminti a lodo mai buhu na shinkafa a lodo mai motoci a lodo mai taragan jirgi duk ya ɗauko ko ba zai nutse ba ɗauki buhun siminti ka kaɗa ruwa ka ga mamaki da ka jefa shi kan ka kyauta ido ba a ƙara gani ne amma sai a ɗauko wato siminti wanda zai gina irin wannan masallaci ɗari cikin jirgin ruwa guda kuma ya taho da shi lahiya lahiya kamar babu komi bisa gare shi yana ta yana wani irin abu kamar ta komi bisa ruwa zan daɗi in kana ciki kana jin kamar ba kamar kamar ma zaune kake cikin ɗakin ka ko moci ba ka ji sai can wani lokaci in ya so ya dan motsa ya haɗu da ambaliyar ruwa ka ji ya dan langwasa haka sai ka ji kamar bacci zai ɗauke ka jirgin ruwa eh to ɗauki dan dutse dan karami ka da ruwan ka ga yadda ake ashe ka san ikon Allah ne ya hana mu wannan mai nauyi nutsewa ya nutsar da wancan mara nauyi wannan duka yana daga cikin rahama ta Allah نعم وإذا مسكم الضر في بالبر فضل من تدعون إلا إياه فلما نجيكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كبورا wai za masa kuma durru idan cuta ta shahe ku wato shine tsanani bilbari kuna cikin teku kawal garaki don tsoron nutsewa a cikin tekun dalla man tad'una illa iya. duk wani wanda kuke kira wanda ba Allah ba zai bata sai a gani ne sai Allah dai min al-alihati gumakan fala tad'una ba ku kiran su sai a komo ana Allah Allah to amma bayan wannan bayan kun gama kiran Allah ta alama daukin sarki ja ku yayin da ya tsar da ku min algaraki daga nutsewa wa hausa lakum ilal albarri ya sadar da ku kan tudu kun ka take an ka hita lahiya a sai ku bijire an tauhidi sai ku ana cewa latu da hubal bautar da aka yi musu shi yasa da an ka kira Allah sun ka faɗa mai sun ka ce saurara ana kira eh wa kana al-insan mutun ya kasance kafura mai yawan musu ga ni'imomin Allah mai yawan kahirce ma ni'imomin da Allah ya masa afa amintu afa amintu an bi ma da la shin ko kun amince an kasuba bikum Allah ya kisbar da Jani balbari wani bangare na tudu na ƙasa kamar yadda an kai makaruna waka sabna bihi wa bidari al-arda mun ka kibar da ƙasa da shi da gida ne duka sun ka shige cikin ƙasa ay rusul alaikum hasiban ko kuma ya ko muku wani iska wanda yake da duwatsu cikin sa tsakon kwani yarmikum bil hasba yajehe ku da tsakon kwani ka kawme ludin kamar mutanen lu sun malata dusar sannan ba ku samun wakilan wani matsari lakun gare ku A ai hafizan mai tsare ku minhu daga Allah amma mintum amma mintum huwa an da kun bi ya tara kan kure wa yursila alaikum qasifan min arrihi wa yughriqakum bima kamantum thumma la tajidu lakum alaina bihi biya. am amintum ko ko shin kun amince an yu'idakum Allah ya sake mai da ku fihi cikin teku taratan ukhra marra ta biyu wa yursila alaikum qasifan min ar-rihi ya aiko muku wani iska wanda yake mai karhi da kama da guguwa ai rihan shadidatan la tamurru bi shay'in illa qasafatu wato iska wanda yake mai rau mai karhi wanda baya biyawa kan wani abu sai ya karya wannan abin ka siru ta karire fulkakun jirgin ku yi gudu kakun ya nutsar da ku bihi da jirgin bi ma kamar ku da kahircin da kun kai sun malata jiru sannan ba za ku samu tabi'a mataimaki ba lakun gare ku alaina muku a kan mu bihi da wannan musibar da ta A ai nasiran bi an ya dalubuna ko mai taimako ko ko wani mai bin sawu wanda zai bi sawun mu ya neme mu wato don abin da muka aikata muku ba ku samun shi eh kamar yadda ake yi idan yan fashi da makami sun to sun yi kwanta kwanta in yan sanda da sojoji sun kato su ce ina sun kabi a ce nan sun kabi ce to ku bari mu bi sawun su eh to ba ku samu wanda zai bi sawun Allah in yi muku wannan bala'i wala kada karramna wala kada karramna bari adama wa hamalnakum bil barri wal bahri wa razaqnakum min al-tayyibat كثير ممن خلقنا تفضيلا ولقد كرمنا بني آدم الله يتي حقيقة من جلم مديا النبي آدم بالعلم والنطق واعتدال الخلق وغير ذلك Allah ya ce mun ta bani Adamu ga ilimi wannan dake ga magana su yi hurci da baki wanga ya kira wanga wanga ya amsa wa tudalil khalqi sannan ga daidaituwa halitta kafa biyu hannu biyu ba kamar na kare mai kafa hudu ba eh Allah ya yi mu da wannan wa gairu zalika da wani waɗannan abubuwa wa minhu daga cikin fifitawa da Allah ya wa mutane da haratuhum ba'dal mauti kuma ga su da tsarki ko bayan sun mutu wa na kuma mun ɗauke su filbarri a cikin tudu ala dawabi akan dabbobi yanzu mu ce wasa yara ce da motoci ko mm. yanzu walbahar sannan da cikin teku shi kuma ala sufuni akan jiragen ruwa wabil jawi yanzu ko mu ce da cikin sararin samaniya da yara ce da jiragen sama ƙarin fassara akan imam suyudi wala zakana sannan mun arzita su mina ta daga abubuwa masu daɗi wa faddalnahu muka fifita su tabdilan wa ala kathirin akan mayawaita min man khalaqana wadanda mun ka halitta kalba ha'imi kamar dabbobin gida wal hushi da namun daji duk Allah ya fifita mutane a kansu kaman bi ma'ana ma da yace min man khalaqana min ma khalaqana na abubuwan da mun ka halitta aw ala babu ko ko tana nan akan babinta matsayinta na ma wata shimalul mala'ika da zan ta kunshi har wal muradu bi jinsi wato abin nuhi nan tabdilil jinsi ta jinsin mutum akan jinsin sauran halittu wala yalzamu tabdilu abradi amma bai ta ya zan kowane mutum ya haifi wani halitta don cikinsu akwai mutanen banza iz hum abdalu min bashar, domin su mala'iku sun yi sauran mutane gairil anbiya amma banda annabawa wato wannan aya tana daga cikin ayoyin da ɗan adam ya kamata ya riƙe ta ya dibi kansa yawa Allah godiya a diba halittar ka kai mutum in gari ya waye ka dibi halittar ka ka dibi yadda za ka hito da cikin gidanka duk da yawon bacci ba ka bari ka hito da su cikin mutane ba ka hitowa da kuhan koko ga baki to wanda ka ci jiya ka wanke hannu wanda ka ce da sahi dumame ka wanke hannu ka wanke baki ka hito duk da wani wari wari ba ka hitowa sai ka yi wanka bayan ma ka yi wanka ba ka aminta sai ka yi yayyawa turare don ka hito cikin yan uwanka kana kamshi ka ce kana wari cikin halittu waɗanda muka gani ba wanda a haka sai mutum sai mutum sannan bayan wannan Allah madaukin sarki ya hore maka abubuwa ga sunan ka hau nagi ka hau raƙumi ka hau jaki ka hau alfadari yanzu Allah ya hore muna har huda muke hawa mu sa musu rai su tashi su yi tahiya irin wanda dabba mai rai ba ta yi cikin lokaci kaɗan ka tashi ka sheƙa da gudu ka je kano ka yi har ka dawo wanda da daga nan fa in mutum zai tahi kano dangi na gadaka da na galda da na malori da na fika da na dawasa har na ja kurkus duk sai an taho an taru an yi addu'o'i an yi ban kwana Allah shi hada tsawon kwana ran da an ka dawo don karamci ba a daɗe ba a yi wata biyu kamar a dawo da Kano karamci kenan ba a daɗe ba a yi wata biyu sannan a dawo da Kano dan na a tashi a ta kira kaya za a sau a kwana a tashi a kwana a tashi a kwana a tashi har a je Kano in an je Kano a huta a sayi abin da za a sayi kuma a nemi abokan tahiya don bai yiwuwa daga Kano kawai ka dan rike eji ka karatayo in kan ratayo ko wajen ba a kawa wani ka buge kai dauki kayan ya shiga gero inda damina ne to babu wannan sai an nemi madugai dan nan zuwa Kano akalla za a samu madugu sama da goma dan nan in kun tashi za ku tayi in kun kai wajen dambam ko bilkaciwa nan za ku haɗu da madugai waɗanda sun ka hito daga azare sun yi rakiya su karɓo waɗannan mutane waɗanda sun ka ɗauko daga azare su kuma su ba ku su ku kuma su karɓi waɗanda kun ka ɗauka daga nan fatarku wanda za su wuce azare in an je azare sannan a ɗauki wasu daga nan a tasan majama'are su ku waɗancan sun ɗauko daga kiyawa su zo na a haɗu na azare a yi musa a yi mubadala ku karbi waɗanga mu karbi waɗanga waɗancan da sun to daga kiyawa su a taho da su zuwa inda an ka aje waɗanga wato na azare to haka za a yi ta tahiya in an je daga kiyawa kuma an ɗauka a ta sama wajen gaya waɗancan da sun to da wajen su kuma a haɗu nan gaya a canja waɗanga su karbi waɗanga waɗanga su karbi waɗanga in an tahi daga nan kuma waɗancan sun hito da kano waɗanga sun hito da, da wudel a haɗu wajen abin nan gano a yi canjin abin nan canjin mataki wayannan mutane irin mutanen gane waɗanda ake ce ma me suke suna ƙaura eh, irin wanda ake ce ma ƙaura mai eh, akalla yana tare da mutum sama da talatin ko hamsin tare da shi ƙarhe bai so icce bai so biya in an halbo sai ya tara hannu haka ta taho ya kame ya kada ta kwari ko kuma ya mai damma mai ita ita irin su ne za su wa mutane rakiya haka ake tahiya bai yiwuwa sai an yi ayari kamar mutum 200 ko 300 ko 400 ko 500 ko mutum dubu wannan da jaki wannan da doki wannan da raƙumi wannan da iyali wannan haka za a yi ta tahiya madugai wasu na gaba wasu na tsakiya wasu na baya da an ji an busa ƙaho da an busa kaho mai kwari ya zage kikibau ya cije wasu ga baki ya laƙe wasu nan ya ɗana ɗaya ga baka ya ce ina an kai ku ko da kuna nan kun ku an waɗannan na tsakiya waɗannan ku ko kuna ta tahiya to haka rayuwar da take to yau sai Allah ya kawo mu lokacin da zaka tashi kai kaɗai cikin motarka ka zuba fetur ka yi duba tayoyi a yi redin ɗin iska a duba injin oil kenan sai ka yi sallama da iyalinka tun dare wani lokaci baka ko bari har saya da kace to gobe zan yi sama ko Kano da ta tayi da sai ta san ka tayi Kano kamin sha biyu ka je Kano kayi har ka ka dawo kamar wanda ya tayi nan abin nan da gauda to wannan yana daga cikin nemomin Allah sai Allah ya kawo wata ni'ima kuma wadda da idan mutum zai tafi makka dama ko da ya tattani ko ni duk abin da ake bukata yana da bai da niyyar tsayawa ko ina to karanci ya shekara biyu sannan ya dawo shekara biyu in ya tashi bana lokacin da ake tafiya makka zai kama hanya baɗi a yi hajji da shi in an kai hajji da shi an ka gama to da an gama hajji sai ya tsallako ya shigo jirgi ya kama hanya yana nan dagai dagai dagai dagai wata goma sha biyu baɗi ana fara hajji sai shi ko yana dawowa gida ko ko alhazan baɗi suna dawowa lokacin da ake dawowa shi kuma yana isowa gida shekara biyu kenan wannan ba a daɗe ba an rigai ba a da niyyar tsayawa a nemi guzuri a hanya amma in ana neman guzuri to waɗanda sun kai saurin dawowa su yi shekara biyar to sai ga shi yau duk ka je ka yi aikin hajji ka gama komi ka dawo wata ɗaya in umra kake so sati biyu in ma kana so sati ɗaya in akwai jirgi daga nan in ka tashi ta in kana in da zuwan ka in ka je ɗaya rana za ka gama aikin umra ka yi ɗawafi ka je ka yi sa'ayi ka yi aski eh, shi kenan ka gama umra in gari ya waye ka kwana da sahi ka ɗauki mota ka je madina in ka je madina ka yi ziyara ka kwana can in ka ga dama in ka taso da sahi sai jidda in ka zo jidda in ga jirgi ran nan sai kano kwana uku Allah ya kawo mu wannan lokaci to wannan duka fifitawa babu wanda Allah ya wa nan falala sai bani adam to in ka dawo kuma wajen cin abinci ka diba yadda mutum yake kare na cin nama mutum na cin nama amma diba yadda suke ci idan kare ya samu nama a cikin akushi ɗanyen nama to in ya cicciba sai ya ta tasan bola can ne wurin ci sai ya je ya aje ya kwanta cikin ciyawa inda ba a gani ya sa ƙawahu ya danne cikin kashin yara ya tasga da ƙasa-ƙasa da ciyawa da kashin yara ya haɗe in ya ji wani zai tsara abin nan haka da haƙori haka babu hannu da haƙori haka zai ta lalabo shi ya zo ya zubar kai ko idan ka samu nama sai ka ɗauko shi cikin leda ka ke ka zo ka samu kwano mai kyau a wanki a zuba a yayyanka shi daidai yadda bakin ka yake baka yanka wanda ya karhin bakin ka daga nan sai a ka kasuwa a so icce a so gishiri a so daddawa a so magi a so manja a so man gyada a so wani abu wanda zai kasu barkono su wane ne duk a to a hada a dafa ana kuma da huwan nan ana tasting ana dafawa ana lasawa a ji gishiri ya isa ko ya yi kaɗan in an ji gishiri ya yawa sai a ƙara ruwa don kai hin gishiri ya mutu a ƙara wuta a dafa don a kashe kai gishiri kada ya maka banna in ya nuna a samu wani kwano mai tsarki ba wancan na harko wanda an ka shi yana danye ba sai a zuba in an ka zuba a ruhi a aje sai ya wuce baina baina babu zahi babu sanyi sannan ka bidi ma mai kyawo ka hida kana ci kana ɗebe ƙasusuwa in ma ka gama cin ka nemi wani tsinke ka ƙwalƙwale wanda laƙi ma ga haƙura don kai ya cuce ka ya bambancin ka da kare bai na kuma baunin ba'i an gane ko sannan in ka ci abincin nan ka gama duk unguwar da karnuka suke in ka je unguwar za ka tarar da kashin karnuka ya cika ko ina, amma ka zo ka tarar da gida da mutum wajen hamsin cikin gidan nan baka ganin kashin kowa sai mara hankali dan karami shi ma in yayi ba shiga mutum kenan to banda mutum ba wanda a haka duk wanda a duk wata halitta da Allah ya yi wanda muke gani ta dabbobi inda take kwana nan take kashi inda take cin abinci nan take kashi mu dai an abubuwa daban-daban sannan muka dawo wajen amai matakka matakka ce bunsuru bai iya gane matarsa duk macen da koya cikin garge matar shi ce wanda ya wani karhi shi zai mata ciki haka kannuka haka duk sauran dabbobi amma mu mutane Allah ya keɓe mu saboda haka wannan dan wannan ne wannan dan wannan ne wannan jikan wannan ne haka muke don haka Allah ya ce wa faddalnahu ala kathirin man khalaqana tabdila mun fifita mutane akan mayawaitan abubuwan da muka halitta ba iyaka to wanda Allah ya wa wannan ni'ima me ya dace da shi ya bauta ma wanda ya yi wa wannan wanda ya mai wannan ni'ima idan bai bauta mai ba to ran da duk an ka haɗu a ido ido sare na fata Allah ya kiyaye mu Allah shi ƙara muna imani Allah shi ƙara muna nagarta Allah shi ƙara muna kula da bauta ma wannan mahalicci namu to mu ci gaba يوم ندعو كل bi بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون حديدا yawma nad'u kullu imamin randa kullu unasi randa zamu kira ko waɗanne mutane bi imamin da jagoransu huwa nabiyun shine annabinsu fa yuqalu a ce ya ummata fulanin ya ku al'umma wani ya ummata nuh ya ummatu Musa ya ummatu Ibrahim ya ummatu Isa ya ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw bi kitabi amalin ko ko mu kira su da littafin aikin su wa sai a ce ya sahibal khair ya kai ma'abucin alheri ya sahibal sharri ya kai ma'abucin sharri wa huwa yawmul qiyama wannan shine ranar kiyama wato kowanne za a kira shi da littafi mai adres? in littafin alheri ne ga sunan alherin ga sunan shi rubuce a ce ya wani ma'abucin littafin alheri ya wani ma'abucin littafin sharri to sai kowa ya amsa da gwargwado da ka kira shi Allah ya ce ba man utiya kitabahu wanda an ka ba littafin sabi yamini da damansa wa musu ada'u su masu arziki ulul basa'ir ma'abuta basira fi duniya nan duniya ula'ika ya ƙara'una kitabun, wayannan za su karanta littafin su cikin mutane wala yulamuna fatila ba a tauye musu ba a zalunta su ko da da ɗan silalen wato da ke cikin ƙwallon dabino inda ya ɗan zurma ɗin ai ƙadari kishiratin na wato gwargwadon ɗan ɓawon nan na dabino wanda yake cikin ƙwallon dabino wa man kana wa man kana biya ya amin fa شعبي وأضل سبيلا faman kana bi hadhihi a'ma wanda ya zama makaho jahili cikin wannan duniya yan makabci anil haqqi gabanin sanin gaskiya wa bil akhirati shi a lahira a'ma shine mahi makamcewa an da najati da barin hanyar tsira wa qira'atul kitabi da kuma karanta littafin sa wa sabila kuma shine mahi bacewa ga hanya abu dariqa mahi nisa hanya anu da barin sanin gaskiya wani zala aya mai zuwa ta sauka fi saƙifin ga wasu ƙabila da ake ce mabanu saƙif mutanen ɗa'ifa bakar sa'aluhu sallallahu alaihi wasallam sun roƙi annabi an yi harrima wadiyan ya haramta rahinsu wa alahu alaihi kuma suka nace ma annabi ya mai da ɗa'ifa hurumi kamar yadda makka take hurumi wayin kadu وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتبتغي علينا غيرا وإذا لاتخذوك خليلا وإن كانوا lalle sun yi kusa la yaftinunaka su fitine ka ai yastanzirunaka su sabko da kai anil ladhi auhayna ilayka daga barin abin nan da mun kai wa'ayinsa zuwa gare ka litaftari alaina gaira don ka kirkiro muna wannan sa ka kawo muna wa idan lalle lau fa'alta zalika da ka aikata wannan lattaka zuka da sun rike ka khalila ba da dai wato inda ka yi musu haka yadda suke so to da sun yarda da kai to in sun yarda da kai Allah ya ce muku ba za mu yarda da kai ba walaula an sabbatnaka walaula an sabbatnaka ala qad kitta ka kanu ilayhim shay'an qalila walaula an sabbatna ka ba don da muka tabbatar da kai ba alal haƙi akan gaskiya bil ismati da tsarewar da muka yi ma da ta haƙiƙa kayi kusa tarkanu ilayhim ka karkata zuwa gare su shay'an qalila wani dan abu kaɗan na karkata li shiddati ihtiyalihim saboda tsananin dubarun su wa ilhahihim da kuma nace wasu ala sa'ali akan wannan roƙo wa huwa sarih wannan bayyane ki fi annahu sallallahu alaihi wa sallam lam yarkan wala ƙara wato annabi bai karkata ba bai ma yi kusan ba eh don in an ka ce kada abu kaza to bai abku ba bai abku ba eh wani ya yi kusa ya fada rijiya to bai fada ba wani ya yi kusa ya mutu bai mutu ba <laughs> saboda haka ba yi ba hmm. idan إذا لأذقنا قريب الآيات وريب الممات ولا تجد لك laura kanta da ka karkata zuwa gare su la'azakana ka da mun ɗanɗana maka defa azabil hayati nunkin nan na azabar rayuwa wa defa azabar mamati da kuma ninkin azabar mutuwa ai misalai ma yu azabu gairu wato ninki biyu na abin da ake azabtar da wani kafin duniyawar wal a duniya da lahira sun malata jiru sannan ba za ka samu nasira mai taimako ba laka gare ka alaina a kanmu ba ka da wanda zai hana ka daga mu wani zala aya mai zuwa ta saukalan ma kala lahul yahudu yayin da yahuda sun kace ma annabi in kunta nabiyan in dai annabi kake falhaq bi sham to ka je sham ka zauna fa ha ardul anbiya domin can sham ƙasar falastinu can ne ƙasar annabawa ba nan makka ko madina ba ba mu taɓa jin annabi nan ba saboda haka in har annabi Allah kake to ta yi garin annabawa ka je can ka zauna ka bar mu na garin mu yahuda madina kenan banu quraiza da banu kainuka da banu nadiri to sai Allah ya ce wa in kadu la yasbilunaka min al-ardi liyukhrijuka minha wa idhan la yalbasuna khalfaka illa na'am haka nan Allah ya ce wa in kadu lalle sun yi kusa la yastafizunaka su girgizar da kai ko su motsar da kai min al cikin ƙasa ai ardal madina ƙasar madina da juka min hadon su hitar da kai daga cikin ƙasar madina wa idan kenan law akhrajuka da sun hitar da kai la yalbasuna ba za su zauna ba kilafaka bayanka ko kalfaka bayanka fiya cikin madina illa kalila sai kaɗan sun mai hula kuna sannan a halakar da su na'am akwai kilafaka akwai kalfaka na'am eh sunnata man qadar sanna qabla min rusulina na'am wala tajidu li sunnatina ta'wila sunnata man qala arsalna kamar sunnar dai waɗanda mun ka aiko su kabla ka gabanin kamar rusulina na manzannin mu ai ka sunnati na bihim kamar sunnan mu gare su min ihlaki man akhraja na halakar da duk wanda ya fitar da annabawa daga garin su wala tajidu baka samun tahwila canjawa ko juyawa da sunnati na ga sunnan mu eh da Allah ya saba yi bai bai aqimis salata أعلم الصلاة على دلوك الشمس إلى غسل دائم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا Haƙimin salata Allah ya ce ka tsaye da sallah ya lidu lokacin shamsi lokacin da rana ta karkata ainihin wakati zawaliha shi ne daga lokacin karkatawa rana ila sakin laili zuwa huskantowar duhun dare ai Ikibali zulmati shine huskantowar duhun dare ai can na harko a duluku shamsi shine az-zuhr wal asr wal maghrib wal isha nan kuma sakin laili shine magariba da isha'i can duluku shamsi a Zuhur da al-asr wa qur'an al-fajr sannan da ketowa al-fajr ai salatu subh shine sallar asuba inna qur'an al-fajr lalle keto al fajri kana mashhuda ya zan abin halarta tashhaduhu mala'ikatul layl wa mala'ikatul nahar domin mala'ikun aikin dare da mala'ikun da ke aikin rana duk suna haduwa suna halarta wannan lokacin hito alfijir sadda za a yi sallah asuba a wannan lokaci suke yin handin oba eh su kuma masu aikin dare da masu aikin rana suna yin handin oba lokacin sallar la'asar waɗanda suka yi ne aikin rana za su ba da takardun rubuce-rubuce hannun masu aikin dare lokacin la'asar sannan waɗanda sun kai aikin dare za su bayar da takardu ga masu aikin rana lokacin sallar asuba shi yasa ake so ko da mutum za a rantsar da shi to a zaɓi ɗaya daga cikin lokutan na a rantsar da shi a masallaci ko dai lokacin sallar asuba ko lokacin sallar la'asar domin ga jama'an mutane ga jama'an mala'iku eh in ƙarya ya kai zai ya fasa in malami ne eh wato wani abin na an yi wata shari'a da wani bawan Allah an ka ce shi wannan wanda bai da gaskiya alkali ya ce zai ba shi rantsuwa ya ce shi ko in ya rantse bai samu wani abu ba to bai ƙara sallah eh saboda ba wai bai yarda da musulunci ba a'a imaninsa da qur'ani da kuma sanin wannan mutum ƙarya yake yi shikenan an ka zo aka yi sallar la'asar za a yi sallah wato an ratsar da shi lokacin sallah azhar an ka tashi za a yi sallah ya ce shi ba zai ba sai ya gani shi wannan wanda ya rantsuwa ya ce ya yi alwala ya shiga masallaci ya yi sallah yana hitowa ya ɗauko ƙafa ta ya je ho waje gudana cikin masallaci na yanke jiki ya faɗi ya mutu shi ko wannan sai ya ɗauki buta ta yi alwala ya to yanzu kan zan yi sallah <laughs> kun gane ko eh wai ba wai bai yarda da sallar ba shi yana mamakin yadda mutum zai rungumi ƙur'ani, ya rantse bisa ƙarya kuma ya kwashe lahiya imaninsa da qur'ani yana ganin bai yiwuwa shi yasa ya ce to ba zai sallar ba sai ya jira ya gani <laughs> saboda imaninsa da alkur'ani kuma ba a daɗe ba lokacin sallah bai hita ba sai da ya sallah an gama sallah ana cawa ne ba ka sallah ya ce zan yi ya ma sai ya gani wannan ya gama sallah ya hito zai hito masallaci kawai sai aka ga ya wule ya faɗi ko da an ka zo ya mutu shi ko yana ana cewa ya mutu sai ko sai ya ɗauki buta sai ko ta zuwa alwala ana ce ana rigima wannan ya mutu shi ko yana ce yana alwala ya maza maza ya sallah da da in jana'iza za a yi, kar a bashi baya tun saboda haka eh, eh, wato mutane ba su yi imani da qur'ani ba shi yasa kake gani sai ka ji mutum ta alquran ko amma da qur'ani kamar wani jaridar new nigeria alquran eh alquran sun rena qur'ani ko ko zai mace Allah ko abi lailafi to zai za a gamu da Allah irin wannan rantsuwar tana nan ana tarawa rubuce take ikra kitabaka wadda haka domin saboda Allah yanzu ko mutum mutum na iya aje sunan uba ne ana ce mai mode ko kuwa ana kira ne dauda ce dauda sanda duk aka yi ce dauda don Allah ba a ce mai mahaukaci sanda duk aka yi ce dauda ku. saboda Allah ba kujin zai za a ce wannan wani bai da hankali to wanda in ka yawaita kiran sunan ubanka a ce ma mahaukaci sannan ka zo ka mai da suna Allah kamar goro a bakinka kana ta tamna ba zikiri kake ba da zikiri kake ka zo ka shige ka rike tasbinka kana ta ana hira kana da to kaga wannan zikiri yake a a wai wai kana so a gaba Allah ku lalle Allah ku lalle wani sai ya faɗa so dubu ga yini bai sani ba to wallahi a nisanci rantsuwa ga Allah wallahi wallahi Allah ba wasa ba kun ji na ranke da Allah wallahi Allah ba wasa ba Allah ya taimake mu to mu ci gaba ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل sannan bayan waɗannan farillai sai Allah ya bada doka ta musamman ga manzon Allah ya ce ma annabi wa min al sannan cikin dare fa tahajjad kai ta kokarin yin sallah bihi da alqur'ani nafilatan lak wannan ƙari ne gare ka kai kadai faridatan za'ida farilla ce wadda aka ƙara laka akan ka duna ummatin banda sauran al'umma um, aw fadilatun ko ko falala ce ala salawatil mabruda akan sallah ta farilla da wannan aya ne yake farilla ne ga annabi wani dare sai yana fila kai ko gare ka mustahabi kai shi annabi wannan musallar in bai yi ba da rana zai rama kai ko in ka yi ba in ka kwanta da yi. baka samu tashi ba sai Allah ya rubuta ma kayi a zauna lahiya eh, in ka kwanta da niyyar zaka tashi kai sallah da daddare sai Allah ya rike ranka baka falka ba har gari ya waye ko da ka tashi sai ka ji ana iqama to kai maza maza ka yi alwala ka to ka shiga masallaci ka yi sallah to waccan niyyar da ka yi sai a rubuta ma ka kwana sallah yake Allah yana so mu eh sannan Allah ya ce asa ana tsammanin ko ana sa ran ayyab a saka rabbuka ka ya tsayar da kai fil a lahira makaman mahmuda matsayi wanda yake abin yabo ya hamaduka fihi al-awwaluna wal akhiruna wanda na farko da na ƙarshe duka kowa sai ya yabe ka a cikin wannan matsayin wa huwa maqamu shafa'atil kubra wannan shine matsayin ceto wanda yake mahi girma fi fadl qada wajen rarrabewa hukunci wato abin nan lokacin da Allah zai tsayar da mutane mutane su tsaya cikin rana saboda zahin rana har kwakwalwa ƙashin kwakwalwa da fata kwakwalwa su ga su su tarwatse su ba ita kwakwalwa wuri ta kumbura tana zaɓarɓaka tana harbawa kamar yadda talgen tuwo yake harbawa a sama kwakwalwa tana tashi tana dawowa tana tashi tana dawowa jama'a su damu an kawo rana tsakaninta da mutane kamar gwargwadon ɗan maciyin nan na shayin kwalli saboda haka jama'a su zabura cikin tashin hankali da tsoro su zo wurin annabi adamu alayhi salam su ce ya baban mutane ya annabi allah kai ne wanda allah ya halitta da hannunsa ya hura maka rai da kansa ka cece mu wurin ubangijinka a yi muna hisabi domin wahala ta kai mana inda ta kai a yi hisabi wanda zai ta yi wuta ya ta yi wuta wanda zai ta yi aljanna ya ta yi aljanna annabi adamu ya ce wannan matsayi ba nawa ba ne domin allah ya hane ni ci itaciya na ci ku ta ku bani wuri ta kai na nike yi amma ku ta wurin ɗana annabi nuhu jama'a su wuce dalage su je su samu annabi nuhu su ce ya nuhu kai ne farkon manzannin da Allah ya aiko zuwa ga kira na tauhidi kai ne wanda ubangiji ya kira ka abdan shakura bawa mai yawan godiya ka taimake mu ka cece mu ka roƙi ubangijinmu ya yi hisabi wanda za a kai shi wuta a kai shi wanda za a kai shi aljanna a kai shi annabi nuhu alaihi salamu ya ce a'a ba matsayina ba ne ubangiji na ya fusata fushin da bai taɓa yi ba kuma ba zai sake yin irinsa ba a wannan rana ubangiji na yi roƙo allah ya halakar da duniya ban san matsayina ba ta kaina ni kai ku je gaba amma ku ta wurin annabi ibrahimu domin shine wanda allah ya rike shi badaɗayinsa jama'a su gangara su je su samu annabi ibrahim salam su ce ya ibrahim khalilullah ka taimake mu ka yi magana da ubangiji a yi hisabi mutane sun gaji da tsayuwar da ake yi a kai 'yan wuta-wuta a 'yan aljanna aljanna annabi ibrahim salam ya ce ku sani ubangiji na ya fusata a yau fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma ba zai ƙara irinsa ba don haka na faɗi wasu kalmomi ina jin waɗannan kalmomin wato ban san matsayina ba a yau saboda waɗannan kalmomi da ni faɗa kalma ta farko can da malaman tasiri, kan ce wato da aka ce a tambayi gumaka shine ya ce bal fa'alahu mu haza fas'aluhum in kanu yaddiqun da kuma ce wadda ya inni saqimun lokacin da ake so a ta idin gumaka ya ce baya da lahiya sannan da kuma can inda yake cewa matarsa yar uwarsa ce to da waɗannan dai ya ce ku tahi wurin annabi musa domin shi ne kalimun lahi sai mutane su wuce su je su sami annabi musa annabi musa alaihi salam ya ce musu ubangiji na ya fusata a yau fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma ba zai ci ƙara irinsa ba saboda haka na kashe rai ba tare da an sani ba na haka ta kaina ni kai ta kaina ni kai amma ku wuce wurin annabi isa alaihi salam domin shi ne ruhullah a zo wurin annabi isa a roƙi annabi isa ya ruhullahi kai ne wanda allah maɗaukin sarki ya halicce ka da kalmarsa ka taimake mu ka yi magana da ubangiji a yi hisabi yan wuta su ta yi wuta yan aljanna su yi aljanna annabi isa ya ce musu ubangiji na ya fusata hushin da bai taɓa yin irinsa ba ba kuma zai ƙara irinsa ba amma shi ba zai ambaci wani laifi ba ya ce ga wani abu sai dai ya ce wannan matsayi ya fi na amma ku wuce wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda allah ya riƙe shi masoyi sa'an nan jama'a su tarza su zo samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su gaya mai cewa suna roƙo ya cece su wurin ubangiji a yi hisabi mai zuwa aljanna ya tahi mai zuwa wuta ya tahi sannan ya ce ana laha halin ni ne na cancanci wannan matsayi a yau sannan annabi ya tashi ya zo ƙarƙashin al'arshi ya faɗi ya yi sujada ubangiji ya kira shi ya ce ya muhammad irfa ra'asaka ɗauke kanka da ƙasa yau ba ranar sujada ba ce sal da roƙa a baka wa shafa'atu shaffa ka nemi ceto a baka ceton sannan ya ce ya ubangiji a yi wa jama'a hisabi sa'an sa'annan daɗa ubangiji allah ya zartar da hisabi to wannan shine da buhari ya ruwaito wannan hadisi yake cewa wannan shine al-maqamul mahmud alladhi zakarahu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz ta ci gaba. Wa ƙurwa bi da alikin ya muru kada sirikin wa a ƙarfi mukura da sirikin wa ja ni bin ladin ba a sun ba nan na siyara. Wani zala aya ta sauka wani ya ta sauka lamma umira yayin da aka umarci annabi da ya hijira zuwa madina Allah ya ce wa ka ce rabbi ya ubangiji a da ka shigar da ni almadinata garin madina murkala sidikin mashiga ta gaskiya ai idkhala mardiyan ka shigar da ni shigarwa yardadda la arafihi ma akrahu wanda ba zan ga abin da nake ki a cikin wannan shigar ba wa akhrijni min makkata sannan ka hitar da ni daga makka muku da sidikin mahita ko hita ta gaskiya ikhrajan hita la altafitu wanda bazan waiwayo bi kalbi da zuciyata ba ilaiha zuwa ga makka waje alli ka sanya min sultanan nasira ƙarhi wanda yake taimako na min ladunka ta daga wajenka ai kuwatan tansurni ƙarhi wanda zaka taimake ni bi hada ita ala a'da'ika kan makiyanka wa qul wa qul ja'a al haqu wa al-batil sannan Allah ya umarce shi kuma bayan ya tafi ya yi hijira ya je madina to yanzu kuma Allah ya dawo da shi fatuhu makka Allah ya ce ma annabi wa kulka ce inda dukulika makkata lokacin da za ka shigo makka fatiha laha kana mai cin makka ka ce ja alhaqu gaskiya ta zo shine musulunci wa haqal batilu qarya ta ruguje ai badalal kufru kairci ya ɓaci. innal ba'dila lalle ƙarya shine kahirci kana zahu ya zan abin ruguzawa ai murma murmahillan za'ila. an ruguje an kawar da shi wa qad dakala sallallahu alaihi wa sallam annabi ya shigo makka wa haula albayt salasu mi'atin wa sittina sanaman a gehen ka'aba ɗai nan cikin wannan hili da ake ce ma almadaf wurin dawafi akwai gunki ɗai ɗai ɗai har ɗari uku da sittin faja'ala sai annabi ya shiga ya ɗanu ha yana nunin su bi udin fiye da wata sanda ice a hannunsa wa yaqulu zalika yana faɗar wannan ja alhaku haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa hatta saka haddu gumakan nan sun ka faɗi ƙasa ba taɓa su zai ba da ya nuni gunki haka in ya nuna ta gaba sai ya faɗi rigingine in ya nuna ta ba ya faɗi haka na'am

wa rahmatun kuma rahama lil mu'minin ga waɗanda sun kai imani bihi da alqur'ani wala yazidu zalimin amma shi qur'ani baya ƙara ma azzalumai komi waɗanda suke kafirai illa khasara sai hasara li kubrin bihi saboda ce wasu da shi sadda duk an ka an ka karanta alqur'ani in sun ka ƙara musu sai Allah ya ƙara musu hasara hmm. na'am وإذا أنمنا على الإنسان idan عليه بجانبه وإذا مسه الشر كان yake وإذا أنعمنا على الإنسان إذا ممكن نعمة جمتون كافري sai ya bijire ana shukuri daga yin godiya ba zai gode ma Allah ba wani abi janibi sai ya nisanta da gefanninsa mutabakhtiran yana mai takama wai ya samu wai za masa sharru amma idan sharri ya shahe shi alfakar wa shidda kamar talauci ko wani tsanani kana ya usan sai ya zama yanke kamna an rahmatullahi da gajin kan Allah na'am قل كل يعمل على شاكلته فربكم بمن هو kulka ce kullum minna wa minkum kowanne mu da ku ya amalu ala shakilati yana aiki bisa ga sifa ta ko bisa ga hanya ta ko bisa ga nashi hali mu muna aiki bisa ga hanyar mu ta musulunci da imani su ko suna aiki bisa ga hanyar su ta kahirci da fasikanci farabbukum alam ubangijin ku shine mahi sani man huwa ahada sabila da wanda yake shine mahi shirya ga hanya eh fa yusibu ya sakanka masa wa yas'alunaka wa وجوه أمراضي وما suna tambayar ka ruhi game da rai ruhi allazi ya haya bihil badan wanda jiki yake rayuwa da shi menene shin jini ne ko hayaki ne ko menene suna tambaya annabi Allah ya ce kullum ka ce musu ruhu min amri rabbi shi ruhi rai yana daga cikin al'amura na ubangiji na ai ilmu sanin sai na wurin Allah la ta'lamu na ku ba ku san shi ba wa ma utitu min al-ilmi illa qalila sannan ba a ba ku komi na ilimi ba sai dan kaɗan, bin nisbati ila ilmihi ta'ala in an jingina ilimin ku zuwa ga ilimin Allah to ɗan ilimin ku dan kadan ne eh. wala in ina. wala in أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ولا إن شئنا ألا يتي والله دا منسو لنذهبن بالذي أوحينا إليك دا منتهي تهيد دو أبن دا من كيواه ينسو غريكا نا القرآن بأنم هو هو مشاهي شيء من السجور تكن زكاتا يزباب كو, كو ألب والمصاحف كو مشاهي دا تكن القرآن a tashi da sahi babu mai fatiha babu rubutu ko bismillah ga takarda in Allah ya so sai a haka duk duniyar na a wayi gari babu qur'ani ba wanda ya san fatiha babu kuma rubutu ga takarda duk a tashi a dabbobi kowa ya komo arni Allah karka yi haka mun tuba Allah Allah ka yahe mana to Allah ya ce ma annabi da ya so da yawa annabi haka to in annabi yayi wa haka to muwa a ji tsoron Allah jama'a sun malata ta laka alaina bihi wakila sannan baka samun wakili wanda zai ya tsaye ya ce sai ya karɓo ma haƙƙin ka gare mu babu Wa ka iya karɓo wani abu ga Allah babu to saboda haka kenan in ko haka ne to kar ka ji tsoron kowa sai Allah malam ka faɗi gaskiya ba a komi in ka ga ka mutu kwanan ka sun ka kare. eh kun gane ko E wai ranka ce a bari in zauna lahiya in ki faɗin gaskiya to wallahi zaka mutu ko ka ki faɗin gaskiya sai ka mutu kun gane ko eh yanzu kun ga jiya ba wasu sun tafi wajen murna ba wasu sun mutu kaga da sahi ai ba sun za su mutu ba tun da wurin murna za su tafi wani abu farin ciki ne ya samu amma da yake kwana ya kare sun mutu to haka al'amura suke wani ya rasa kafafunsa kuma murna ya tafi yawa wani to saboda haka in dai ya za ana iya zuwa wajen wani don murna a samu irin wannan rauni don me ba a tuya wajen tsayar da addinin Allah a samu irin wannan raunuka masu daɗi masu lada masu albarka domin annabi ya ce ma min makalumi yukulamu fi sabilillahi illa yau yawmal qiyamati wa kalmuhu ka yawmi ukulima al launu launu dami wa rihu rihul misk annabi ya ce babu wani wanda an kawa rauni wajen jihadi don ɗaukar kalmar Allah sai ya taho ranar kiyama da rauni ne kamar yadda an kai mai raunin ga jini ana ganin kala kala jini amma inda biye yayi cikin yan aljanna suna bi ne suna shaƙen kamshin turare warihu rihul miski kamshin kamshin almiski amma allaunu launu dani kala kan kala jini amma kamshi ne kamshin almiski eh to kuma irin mutuwar da ake so mutum ya saboda ya mutu saboda musulunci kamar mutuwar Yusuf na Afirka ta kudu wanda an kawo jana'iza jiya irin wannan lokacin da Tony Blair yake ko a ne Tony Blair yake ko tsohon arnin gane na Ingila Tony Blair to shi lokacin da ya kawo ziyara Afirka ta kudu tun yana Ingila musulmin Afirka ta kudu gaba ɗaya sun ka haɗa ƙarin gwiwa sun ka ce kai ya taho in ya taho za su yi zanga-zanga su toha mai yawu ga ido tun da shi ya yarda cewa ya haɗa ƙarfi da shi da amerika su kai ma su kai ma iraki hari kuma yana zuwa suka yi zanga-zanga ne a wajen ɗaukan matakin a kare wannan mugun Armi din tona bulaya a wajen na an ka harbe shi ga kai da harsashi yadda an ka da shi asibiti ya mutu jiya an kai jana'iza ta musulmin da sun ka jana'iza ta afirka ta kudu sun yi mutum dubu kuma bayan sun yi jana'iza suka ce to yanzu za su ɗauki mataki sai sun rama sannan asalin sun kira shi shahidi sannan asalin wannan wannan kungiyar sun kafa wannan kungiya ne saboda hana ta'addanci da sabon Allah da shan giya a ƙasar Afirka ta kudu kuma gwamnatin Afirka ta kudu sun ka ba su goyon baya to daga wannan kungiyoyi ne daban-daban amma yanzu sun naɗe sun murje sun koma ƙungiya guda sun ce ko taɓa addini Allah sai sun taɓa shi kowa haife shi duba wato tun yana fa ingila ma sun kai sanarwa to amma mu namu yan ta'adda zai zo masallaci su hana mutane sallar juma'a ba ruwan su da toni bulaya liman yadda ne su da sarki to irin irin tarzomar da ake so kenan kai tarzoma da kai da arni amma ni an unhanin ka jehe musulmi ko ya jehe ka ko da dan sanda ne ni an unhanin wannan ka jehe musulmi kuma ka zo ka yi tarzoma masallaci a cinci gawar ka masallaci ka mutu masallaci ko ba har na sun ka kawo hari masallaci ba a wai kai ka kai hari masallaci a kashe ka bakin masallaci abinda ake so a cinci gawar ka bakin coci ko kusa ga wata matsafa amma dai a ce wai ka zo masallaci wurin sallah wai an kashe ka nan ai ka yi mutuwar jaki ka yi mutuwar jaki Allah ya kiyaye to saboda haka wajibi ne musulmi su kiyaye su fahimci abin da Allah madaukin sarki yake magana na'am Inna rahmatan من ربك إن وعده to Allah ya ce wannan Qur'ani mun wanzar da shi ga zuciyarka annabi Muhammad da kai da magoya bayan ka har ranar kiyama Qur'ani yana nan tare da ku rahmatan min rabbika wannan illa tana da ma'anar lakin wato istisna'i ne wanda ake ce ma munqadi eh istisna'i ne munqadi eh shi ana toge shi daga cikin abin da baya cikin jinsin abin da an kai togon da shi in ka ce qamal qaumu sai ka ce illa himaran to himaru ba qaumu bane saboda haka wannan illa wato ana kiranta istisna'i munqadi kana iya ma canja ka ce kamal kaumu illa himaru ba sai ka ce illa himaran ba eh saboda shi himaru bai cikin jinsin abin da sun ka tashi don haka yana iya zama himarun an gane ko wato nan ma'ana lakin abqaina rahmatan min rabbika sai dai mun wanzar da shi qur'anin nan cikin zuciyarka saboda rahama ta daga ubangijinka inna badala lalle balala Allah kana kabira ta zama mai girma alaika gare ka ya muhammad ai aziman haisu anzalahu alayka inda ya saukar da qur'ani gare ka wa dakal maqamal mahmuda kuma Allah ya baka matsayi wanda yake abin yabo wa yar zalika da wani wannan min al fada'il na darajoji allati la yusiha illa Allah wanda ba mai iya lissafi imomin da Allah ya wa annabi sai Allah na'am والليل على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا به Allah ya ce ƙulka ce ita ma'atil insu wal wallahi da da mutane da aljannu gaba ɗaya za su taru ala ayatu min hadha alquran akan su zo da irin wannan alqur'ani fil fasahati wal balaga a wajen fasaha da wajen balaga la yatuna bi mithlihi ba za su iya zuwa da irinsa ba walau kana ba'duhum li ba'din zahira ko da sashe sun zan mataimaka ga sashe wannan yace a rubuta kaza wannan yace a ƙara da kaza duk su ta faɗa eh nazala wannan ya sauka raddan li qaulihim don ya zama raddi ga cewa su launa sha'u la qulna lahaza sanda suka ce inda mun so da mun faɗi irin wannan Allah ya ce to wallahi ko duk sun taru ba su iyawa wato wannan qur'ani ya yi haddi, ya buga makahirai kirji farko an ka ce fatu bi ashari yi mislihi muftarayat ku zo da surori goma kamata sun ka kasa an ka ce fatu bi suratin min mislihi wada ushu hada akum min layin kundin kuntum sadiqina sannan an ka ce kai wannan qur'ani ya yi ƙarhin la in tama'at al insu wal jinnu ala an yatu min hadha al qur'an la yatuna wa walau kana ba'dhum li zahira ko da mutane da duk aljannu za a taru a yi gayya a nemi taimakon wannan da wancan da waccan a haɗu don a zo da irin wannan qur'ani ba za a iya ba saboda haka qur'ani ya zama gagara koyo littafin Allah ba na mutum ba shi ne alƙur'ani eh dan haka daga nan sai suka yanke kamna eh tawo to mu je ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل Wani ƙasar ramna hakika mun bayyana linnasi ga mutane fi hadha alqur'ani cikin wannan alqur'ani min kulli matsal ga kowane irin misali sifa lima hazufin ai masalan min jinsi kulli matsal. wato mun zo da misali na jinsin kowane irin misali liyar ta izu don su karbi wa'azi su wa'azantu su ji tsoron Allah su bi dokokinsa fa ba aksarun nasi amma mahiyan mutane sai suka ki su ne mutanen makka illa kufura sai dai kahirci ai juhudan lil haqi sai dai musun gaskiya na'am wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a wa qalu sun ce lan nu'mina laka ba za mu ba da gaskiya da kai ba hatta tufajjira lana sai ka kukkugan muna yambu mare maru min al-ardi cikin ƙasa ainihin yamba min halma ka hissa marmaro wanda ruwa suke bulbula daga cikin wannan marmaron mu sha duk inda muke so au ta kuna laka janna au ta kuna laka na min nakhilin wa inabin ba tuhajjira lana ara ilalaha ta kuna laka jannatun ko ko wata babbar gona ta kasance gare ka min nakhilin da binnai wa inabin da inabi wato hajjiran an haraka ɓuɓɓugar da ƙoramu khilalaha tsakiyar gonan tabjiran ɓuɓɓugarwa wato ka hitar da marimaru su ta gudana ko'ina cikin gonarka na'am au tuzgira sama tuzgira sama a kama ba amta alaina ki zama nauta biya billahi a wal mala'ikati qabila au tuzgira sama ko ka gwabcike sama ta faɗo muna kama za amta kama yadda kai riya kisafan ta zama wato kiswewa ta zo yayin wani yanki ya gwabcike ya zo ya faɗo ya danne mu kama za amta kama yadda kai riya alaina kan mu auta ta billahi ko ka kirawo Allah wal mala'ika da mala'iku duk ka zo da su kabila su zo huska da huska muna ganin su muqabalatan wa iyana su zo su huskance mu ido da ido fa narahum mu gansu eh sannan mu yi imani أو يكون لك بيت أو يكون لك بيت من ذكر أو ترك في السماء ولن نؤمن لنبيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي يكون إلا بشرا رسولا aw yakunu laka baitun ko ko ya zama kana da wani daki min zukurufin na zinariya autar kafi sama ko ko ka taka ka hau kai sama lamin da tsani to ko ka hau sama walan numin luruɗi ka ba za mu ba da gaskiya ga hawan da ka yi sama ba laura kai tafiya ko da ka hau cikin sama hatta tuna zila alaina kitaban sai ka sauko mu da littafi akan mu daga can sama din wanda cikinsa akwai bayanin gaskanta ka na qara'uhu mu karanta ce haza kitabun min indillahi anna muhammadar rasulullahi to duk bayan sun yi wannan jawabi Allah ya ce kullum ka ce musu subhana rabbi tsarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu aini ban zamo ba illa basharar rasula sai mutum nike manzon Allah duk wayannan abubuwan da kuka roka babu ɗaya a hannuna ni manzo nike ka sa'ir rusul kamar sauran manzanni walam yakunu ya tubi ayatin bazon suna zuwa da aya ba illa bi iznillah sai da izinin Allah wannan ba aikin mu bane aikin Allah ne na'am وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعثناه بشرا رسولا ba abin da ya hana mutane an yuminu su imani ja ja'ahumul huda yayin da shari'a ta zo musu illa an sai ce wasu kawai da sun kai suna masu inkari aba asallahu basharar rasula yanzu Allah zai aiko mutum manzo eh wai shi amma mamakin su walan ya bai aiko malakan mala'ika ba mutum Allah zai aiko in Allah na son ya aiko mutane ai mala'ika ya kamata ya aiko amma ba mutum ba mu ci tuwo ya ci tuwo sannan ya ce shi Allah ne ya aiko mutum wanda bai ci abin da muka ci sannan mu yarda na'am والله قال بذلك ملائكة يمشون مطمئنين من السماء ملكا Allah ya ce kullahun ka ce musu lauka na bil ardi mala'ikatun da mala'iku sun kasance a cikin ƙasa maimakon mutane da a ce ba mutane a ƙasa ba mala'iku ne yamshuna suna a cikin ƙasa mudu mai nina a natse lanazzalna alaihim malakar rasula da mun sauko musu da mala'ika manzo mina sama'i daga sama iz la yursalu ila qaumin rasulun domin ba a koma mutane manzo illa min jinsihim sai cikin jinsin su haɗa khadabatu don su samu damar yin magana da shi wal bami an hukuma su gane abin da yake faɗi domin in an ka aiko mala'ika wurin mutane ya za su iya huskanta mala'ika ya za su yi magana da shi ya za su gane abin da yake baki don haka Allah ya aiko manzo mutum dan uwansu wanda za su iya fahimtar maganarsa da mala'iku ne azab na cikin kaza ba mutane ba da Allah bai aiko musu mutum sai ya aiko mala'ika dan uwansu don shi a daidai su yi magana da shi sun san shi ya san su na'am قل الله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا Kul ka ce ka shahida Allah ya isa zaman shaida bai ni bai na ku tsakani na da ku ala sirki akan cewa abin da zo muku da shi gaskiya ne innahu shi ubangiji kana basi khabiran basira ya zama mai labari mai gani bi ibadihi ga bayansa aliman bi bawadinihim wa zawahirihim Allah masani ne ga dabaɗinin mutane da zahirinsu komi Allah ya sani ba abin da aka koye gare wa man yahdillah wa man yahdillah fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahu awliya ولكنهم يوم القيامة على وجوههم عميا وغكما وصما مأويكم جهنم كلما خبر زدناكم سعيرا wanda Allah ya hadi Allah wanda Allah ya shiryar fa huwa wa man yudlil wanda Allah ya batar falan tajid lahu lahum min awliya wa baka samu wadansu waliyai gare su ya haduna wanda za su da su min kuma bayan shi Allah wa ya hashuruhum ko wani hashuruhum muna tara su yawmal qiyamati ranar qiyama ma shi na ala wujuhin suna tahiya akan huskokinsu wato suna guga huskokinsu ga ƙasa umiyan makahi wa bukuman bebaye wa summan kurani Ma ma'awahum jahannam sannan makomasu jahannam kullama khaba duk sanda ta kwanta wuta ta natsu wato zirna sa'ira sai mu ƙara musu hurata ai ta lahuban wa sha'alan hurawa da kuma kunna ta na'am zalika jazaa'uhum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu wa idza kunna idzaman wa rata minna lamabusuna khalaqan jadida zalika jazaa'uhum wannan shi a sakamakon su abinda yasa ya zan sakamakon su bi annahum kafaru domin su sun kafirta bi ayatina da ayoyinmu wa qalu kuma suka ce munkirin al-ba suna masu musun tashin kiyama ai za ku na izama yanzu idan muka zama kasusuwa wa rubatan muka zama rubabbin kasusuwa ai na lama ƙusun, yanzu mu za a tayar da mu halkan jarida wata sabuwar halitta Lam awalam yarau أولم يروا أن الله الذي خلق ta والأرض قادر da ya haruka مثلهم وجعل لكم أجلا لا ريب فيه فما الظالمون إلا yarau yanzu ba sani ba annan la allazi khalaqa ba ta wal'ar. allah wannan da ya halicci samai da ƙasa ma izamihi ma tare da girman su qadirun ala an yakhluqa millahu yana da ikon ya halitta wasu irin su al'anasi wato mutane bisigar a wajen kankanta waje alalahu ajalan kuma sai ya sanya musu ajali lil mauti na mutuwa wal ba'si da kuma lokacin tashin su la raiba fihi babu shakka ga wannan ajalin in lokacin mutuwa ya za a mutu in lokacin tashi ya za a tashi fa ba zalimuna amma azalumai kafirai sun ki illa kubura sai musu sai kahirci lahu ga wannan ranar na'am قل لا أنتم تملكون خزائن رحمة فيها إذا الإنفاق وكان الإنسان قدورا kullum ka ce musu lau da a ce ku tamlikuna ina rahmatu rabbi ku kuke mallakar taskokin rahama ubangiji na minar rizqi wal madar na arziki ko na ruwan sama idan da ya kasance hannun kula amsattu da kun riƙe labakiltum da kun yi rowa kashatal infaq don tsoron ciyarwa wato kofa na fadiha don tsoron kada dukiyar ta kayi bil infaq da ciyarwa fataqaturu sai ku yi wato ku ba da kadan wa kare al insanu don shi mutum ya kasance katura mai yawan kwauro ai bakilan maro